an samu sabanin ra'ayi tsakanin da rabi musa kwankwaso da abba kabir yusuf dangane da batun dawo da muhammadu sunusu na biyu a matsayin karagar sarkin kano abin a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital a farko farkon satin nan ne dai wannan al'amari na abin da ya shafi masarauta ya taso a jihar kano inda dan majalisa mai kirtar karamar hukumar dala lawan husaini ya shigar da kudiri a majalisar dangane da zama da za a yi akan yadda za a rushe masarautu guda hudu da tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya samar da su inda aka shigar da magana yadda za a rushe su to sai dai al'umma da dama a jihar kano musamman yan kwankwasiya babban burin su shine su ga yadda za a dawo da tsohon sarkin mai marabus wato muhammadu sunusu na biyu a cire alhaji aminu ado bayero wanda shine sarkin a daidai wannan lokaci waɗannan maganganu dai sun ya matsa hazo sosai kuma akan sake tattaunawa har wasu sun fara yada hotuna da dai sauran abubuwa makamantan haka dai ra'ayi ya bambanta tsakanin jagoran kwankwasiya din da kuma gwamnan jihar kano mai ci a yanzu inda shi abba kabir yusuf yake da ra'ayin dawo da wato tsohon sarkin na kano alhaji muhammadu sunusu na biyu idan har waccan shari'a an yi nasara an mai da masarautar ta zama guda ɗaya sannan an ragewa waɗancan masarautu guda hudu na ƙaraye da rano da bici da kuma ƙaraye aka mai da su a matsayinsu ana tunanin da shi Muhammadu Sunusu na biyu amma sai dai da Rabi Musa Kwankwaso ba shi da ra'ayi dangane da a dawo da Alhaji Muhammadu Sunusu na biyu akan karagar sarautar ta jihar Kano majiya mai tushe ta tabbatar da cewa ko a lokacin da aka zaɓi Alhaji Muhammadu Sunusu na biyu a matsayin sarkin na jihar Kano a wannan lokaci ma Dr. su Musa Kwankwaso yana da ra'ayin saka ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi Alhaji Dr. Ado Bayero to sai dai shugaban ƙasa mai ci na wannan lokacin wato jonathan yana da kwakwaran ra'ayi dangane da saka tsohon gwamnan bankin wato alhaji muhammadu sinusu na biyu wannan dalili ya sanya aka rinjaye shi kuma har ya zamana ya zama kafin daga bisani dr abdullahi umar ganduje ya samu saɓani da shi inda aka shiga shari'a kuma har ta kai ga an masa murabus to sai dai yanzu ba mu san inda al'amarin zai kare ba da dai ana cikin tattaunawa dangane da yadda al'amarin zai kasance amma ku ci gaba da biyo mu a cikin tashar mu ta ARA Digital domin samun sahihin labari dangane da wannan batu da ma wasu batutuwan na gaskiya a tashar ta mu ta ARA Digital